الله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وائل أحد الرب الأرباب له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقرة أينا محمد بن عبد الله بتبجيل الرسالة شهادة تنجي قائلها من الفصل والحول القيامة والصلاة والسلام على إمام الهدى أدى إلى دار السلام القائل من يريد الله بخير يفقه في الدين وعلى آله وأصحابه وزرياته وفئته ومن سن بسنته ودعا بدعوته إلى يوم لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna ƙarji da godiya ga makagi Allah ta'ala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 muna karatu a cikin wannan littafi na tafsir sa'adi muna roƙo Allah ta'ala shi masa kube da rahama da shi ya duga magabata masu imani mu da an rayu Allah shi azata mu da ayyuka kyawawa shi ba mu ikon yi don su da neman dasa ya sa aljanna da su a makoman mu karatun da ya gabata muna sutul al imran mun aji cikin wannan sura mai albarka aya ta 127 a yau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 bayan musulmi sun samu kariya da jarrabawa da suka samu dalilin saba ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan yaƙi ya yi zahi an kafa awon annabi roci a hashe mai kai an ƙalle ma annabi abin nan haure na gaba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa al'ummar da suka wa annabin su roce suka kare mai haure ya za su ci nasara wai ma'ana al'amarinsu ya zai kasance da alheri sai Allah ta'ala yake gaya mu annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam taɓa shi ba taɓa addini na ba ka kusan babu wani mai daraja a duniya kamata yi an taɓa shi an taɓa jikinsa jiki ne bawa na na Allah aikin Allah ya ji da haka duk abin da ya samu a jikinsa bai hana Allah ya shirya da wanda ya taɓa annabi wanda ya jagoranci wannan tawaga ta wa annabi wannan illa da sahabbansa akwai abin nan Khalid bin Walid Khalid bin Walid kuma daga baya Allah ya sa karɓar musulunci da tawaga sahabbai masu yawa waɗanda suka zama sannan suna kahirai suka musulunta shi na Allah yake gaya mu aikinsa laisa laka min al'amri shay'un al'amarin shiryarwa da ta barwa baya hannunka yana hannun Allah Allah yana magana da annabinsa sai ga wani yanzu yana bukuru da bugun gaba yana ganin addinin gidansu na suka raba aljanna kamar ana rabon biskit Allah ya ce ba naka bane wannan al'amari au ya tuba alaihim in Allah ya ga dama ya karɓi tuba su ba na al'amari na ba ga Allah au ya azibahu kuma yin Allah ya so zai musu azaba fa innahum zalim dan su zai azalimai ne rukon wannan Allah bauta da taba annabawan Allah sahabban annabin Allah ba karamin ta'addanci na ba amma duka wannan bai hana in Allah ya so shirye da suwa akan tafarkin shari'a Allah ka so mu da shiryarka walamma usiba sallallahu alaihi wasallam yawmul uhud sanda aka masibanta da manzon Allah a yaƙin uhud wa kusilat rubaiyatihi aka kare mu annabi rubaiyatahu hauransa wasu jafi ra'asi aka yi mai roƙi kansa ja'ala ya ƙulu annabi ya shiga yana cewa kaifa ya falahul qaumun ina nasara ga al'umma suke shajju wujuhun nabi suka yi roƙi ga huskan annabinsu wa iya rubaiyatahu su karya mai hauransa fa anzalallahu ta'ala hadhihi aya sai Allah ya saukar da wannan aya zuwa ga ma'aikinsa wa bayyana yana bayyana mai annal amra kullahu lillah al'amarin shari'a da rashin shiryarwa duk gaba ɗaya yana ga hannun Allah wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa ma'aikin Allah laysa lahu min amri shay'un baya da al'amarin komai a hannunsa li'annahu abdun min abidullahi don annabi bawa na daga cikin bayan Allah wa jami'u dukkan duniyar ta hata ubidiyyati rabbihim suna ƙarƙashin bautar ubangijinsu mudabbirahu mudabbiruna la mudabbiruna wannan su juya shi aka ba mai juya duniya juya duniya yana ga hannun Allah mai juyarwa da bayarwa da hanawa yana hannun Allah ba wanda shi ne ke jiyarwa wa haula illazina da'at alaihimun waɗanda haka wannan addu'a ayyuhar rasul ya kai manzon Allah a istawatun falahun ko kuma kana nisantar da shirya zama abin kwarai fa in sha Allahu taba alaihim in Allah ya so ya karɓi tuba su ya mai da su tubabi Allah ya ba su kyakkyawan ayyuka kuma su yi ikon su yi dama su tuba su rika aiki na gani o wa kafa lidkhulil fil islam sai Allah shi musu gaban katar da ratar da su ga shiga wannan addinin musulunci bayan sun aikata aikakan da suka aikata wa qad fa'ala kuma abin ya faru fa inna akthar ulaika dukkan mafi yawan waɗannan sahabban da suka yi wannan ta'addanci hadahumullahu wa aslamu Allah ya shirye da su bayan sun yi wannan barna kuma su musulunta kuma Allah bai rihe koha ba cewa tunda sun taba annabin Allah Allah bai taba bai karba su fa insha Allah azibahum kuma in Allah ya ga dama zai musu azaba fa innahum zalimun dan su azalimaina mustahiquna lil uqubati lahi sun cancanci uqubar Allah wa azabi da azabarsa saboda aikin suka aikata amma kuma wannan ba zai hana shari'a ba da haka kai da a cikin shari'a gode mu Allah da ya shirya da kaya wanda ka gani cikin haɗari roƙon mai Allah ya mai da kai a shi akan shari'a ba abin da za kawa Allah a duniya da ka taɓa wani nashi da yan Allah ya ga dama ba za shirya da kai ba in dai ana taɓa annabi kuma taɓa annabi bai hana Allah ya kulle ƙofa ba ga shiryar da wanda ya taɓa annabi kenan ba wani wanda za ka taɓa a ci ba Allah bai gafarta maka mun kosa taɓa annabi shine kaulehi na ƙarshe Allah Allah ya samu gane Allah ya ce ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم Allah tabaraka wa yake bayyana ma bayan sa cancantar Allah na abota mai don zama ne mamallakin dukkan abin da asama da ƙasa Allah ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fi ard Allah kadai adda adda dukkan abin da ke cikin samai da abin da aka sai masu hankali da mara hankalinsu duka na Allah ne ya gafiru liman ya sha'u yana gahara ga wanda ya so Allah ka so mu da gahararka wa azibu man ya sha'u kuma yana azabtarwa ga wanda ya so da azaba Allah kare mu ga azabarka wallahu Allah mai wannan iko gafurun mai gahara na rahimin mai jin kai ne Allah gafarta mana yukhbiru ta'ala Allah yana babu da labari annahu huwal muttasifun fil alim al ulwi wa safli Allah shine adda sifantuwa da mallaka halittun samai da na kasai wa annahu ya tuba ala kulli man yasha Allah yana tubar kaba tuba ga duk wanda ya so ya tubar da shi fa ya gafir lahu ya mai gahara Allah ka sa cikin zakawa gahara wa ya khadhul man yasha yana tabar da wanda ya so ya hana mai ganewa ana ganin ga hanyar shirya amma bai gane ba kaga ana asa shi ga hannu ne amma yana yi daji saboda ba a so shi da shirya ba fan yi azibahu ya mi azaba Allah kare mu ga azabarka wallahu ghafur rahim Allah mai gahara na faman tasaffa lazima kamalil magafira war rahama daga cikin sifofin Allah ta kammala Allah kasancewa ta mai gahara kuma mai rahama wa wujudul muqtadiyatuhuma da kuma abinda ke wajen da samu suwar waɗannan abuwa aikin da ka sa gafara Allah kakan yi ne Allah ya baka ita da rahama ta fil khalqi wal amri na al'amalu tun Allah da zai da al'amarin Allah ya gafiru Allah yana gafara litta'ibina ga masu tuba zuwa gare Allah mun tuba ma Allah kai mana wa yahrum wa yarhamu man qama bi asbabil mawjubati rahama kuma Allah yana rahama ce ga waɗanda suka tsayu ga dalilan da kaujota samun rahama Allah ba komawa kana saɓan Allah kana cin zarafin dokokin Allah ka ce Allah yi mana rahama ba ka faɗi rahamar Allah ba mai son rahamar Allah tashi ya kai ai da kana son kuɗi kasuwa kai da kana son abinci gona ka je to in ana son gahara Allah biyar Allah aka yi da abin da Allah ka so a yi mai sannan kuma a roƙi Allah shi gafarta kama amma ba ka tsayawa ka nace kana kana saɓan Allah in an ka saɓa ka ce ai Allahu gahurur rahimun nan yadda Allah ya yake gahurur rahimin kuma haka ke zuntuka ma abu abuci uquba shadidul iqab ko kowane iri yana da don haka yadda yake azaba haka yake rahama yadda yake rahamar haka yake da azabar amma bawa ya tashi tsaye ya bi rahamar Allah da gaske wa di'ur rasula ku yi annabi da'a wanda ya umarce ku ga abin da Allah ka so war rasula wa di'ullah wa rasula ku yi da'a ga Allah da manzon su da'a ga Allah shine bauta mai da abin da Allah ya ce a bauta mai da nisanta hana-hanan Allah da saduwa da umarnin Allah war rasula ku yi da'a ga manzon Allah da'a ga manzon Allah shine ka bi manzon Allah kai da ƙafa dukkan abin da manzon Allah ya aikata ka yadda da shi shine shari'a kuma ce mahita duk wani abin da ya sa a manzon Allah bata ne idan kun yi wannan la'allakum turhamun haƙiƙan kuwa za a sami muku rahama ku samu da rahama Allah Allah ka da rahamanka Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة نعم واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين Allah baraka Wata Ala yake kira ga bayansa domin ɗora su ga abin da yake zama alkhairi gare su duniya da lahira da raba su da abin da zai musu matsala duniya da lahira kuma yaka tunatar da suwa a matsayin Allah da girman Allah su ji tsoronsa da kuma tanadin da Allah ya wa waɗanda suka butulce ma dokokin Allah Allah ce ya ayyuhal na amanu ya kuma su imani la ta'kulu riba adafan mudaffa kar ku ci riba lunki abin lunkawa ka ba da kaɗan a baka da yawa ka ba da kuɗi in za a biyan ka sai an ƙara ma bashi ko kuma a ƙara ajali ka ba da kuɗi amma ajali ya zo ko kayi an ka sai gare ka bashi na dubu goma yanzu wata ya ƙare babu dubu goma ƙasa sai ta ka yi hankuri sai bayan wani wata sabo yanzu na yi ma wata sabo zan baka sha biyu to wannan ƙara na mina kai kace a yi mako shi yace zai wa kai nai to wannan ƙarin haramun tausayawa aka yi ga marashi har Allah ya bashi ba kalla mai tattalin arziki aka yi ba domin ya ci bashi nan an ƙara mai ya ci bashi can an ƙara mai wannan ƙarin da an kai madadin ya rage mai radadin talauci sai ya ƙara mai shiga cikin talaucin magana shi ta ciki ne babu lokaci Allah ya sauƙa mana wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna don ku samu rahama Allah don ku samu rabu wata kunnara kuma ku tsarci wuta wadda Allah ya tanada Allah ti udallil kafirin wadda Allah ya tananta ga kafirai taqaddama fil muqaddimati hadha tafsir ya gabata a muqaddamar wannan tafsiri annal abda cewa bawa yambagi lahu mara'atul awamir wan nawahi bawa na Allah nagari ya dace gare ya kiyaye umurnin Allah shi aikata shikahanan Allah fi nafsihi wa fi gairihi kuma idan yana biyar umarnin Allah da hannun Allah ga kai ne kuma da wani ne yana hana wani yana umartin wani kada ka zan kai kanka ɗaya ka ƙara kanka amma ba ka ka kowa ka saban Allah shi wannan baka zama baka cika siffar da aka bukata ba wa annan Allah ta'ala Allah ta'ala idan amarahu bi amri in yayi umarni ga bawa ne da wani umarni wajaba alaihi ya zan wajibi ga bawa awalan farko an yi alifa haddahu Allah ya ce kai abu to ya jama gare ka san menene haddin wannan abin da Allah baya son ka yi wa ma huwa allazi amara bihi kuma menene Allah ya umarta ta aikata shi li yatamakkana bidhalika min min eh, imtisalihi don don yuyuwar wannan abin hadu gare in kasan girman al'amari da sa da sa gare ka ka yi tsayuwa gare da kuma abin da abin yake amma ka ji Allah ya ce aje a yi ba ka je muka bidi maya da Allah abin yake ba to ba za kai ne da ya dace ba amma ka bidi yaya umarnin ga da Allah ka son a yi shi a yi abu menene shi kuma kaka haƙi wa idza arafa zalika to in ka gano abin da Allah ka so da kuma yadda abin yake ijtihada kai kokari wasta'adha billahi ka nemi taimakon asta'ana billahi nemi taimakon Allah alam salihi ka saduwa ga wannan abun fi nafsihi wa fi ghairihi kanka da waninka bi hasbil qudratihi wa imkanihi gwargwadon yiwuka da kuma samar da abin wa kazalika idan ha an amrin haka in Allah ya hani ga wani al'amari rufe haddahu ya kamata ka san menene wannan abin wa ma ya dakhulu fihi da abin da ka shiga cikin sa wa ma la ya dakhulu da abin da bai shiga cikin wannan abin sun ma ijtahidu sanan kai kokari wasta'ana bi rabbih kuma ka nemi taimakon Allah ubangijinka fitar ki ka bar wannan abin da Allah ce ka bari wa anna haza yanbaghi mura'atihi wannan shi kamata ba wa hakiyayi fi jami'il awamir ilahiya ga dukkan umarnin ubangiji wa wahi da hana hanansa wa hadhihi ayatul karimat wannan aya mai girma kadashtamalat ala awamirin wa wa khisal min khisal alkhair ta tattaru ga wasu umarnin umarni na alkhairi da kuma su ɗabi'u na gani. amara Allah biha wanda Allah ya umarni da ita wa hasa ala fi'liha kuma Allah ya kwadaitar ga bayu su ayyugayanta wa akhbara anna jazaa'a ahliha kuma Allah ya ba mu labarin sa kai da waɗanda suka tsara wannan aikin wa alana wahu da kuma da Allah ya yi kuma abin hani kai ne shi ma hassa sai kwadaitar alatar ki ha kabar wannan abin wala Allah hikima yana yiwa wannan hikimar da Allah ya sa ya ba da wannan umarni da kuma hikimar da ke ciki wallahu alam mallaci Allah a masani fi idkhali hadhihi al-ayat shigar da wannan aya da Allah ya kawo tsakiyar magana ana jihadi a sana'ar qisatul uhudi ana tsakiyar bayanin yaƙin uhud annahu kadima kada ta kaddama anna Allah ta'ala labari ya gaba cewa Allah ta'ala wa adali ibadihi almu'min yayi alƙawali ga bayansu masu imani annahum cewa su idza sabaru idan suka yi juriya da haƙuri wattaqaw suka ji tsoron Allah nasarahum Allahu ala adaihim Allah zai taimake su akan makiyansu to wannan juriyar da haƙuri ta tabbata ga biya umarnin Allah da nusa da hannun Allah wa khazalal a'da'ihim kuma Allah zai yarbar da makiyansu fi qaulihi ta'ala inda Allah ta'ala ka cewa wa in tasbiru wa tattaqu idan kuka yi haƙuri kuka yi juriya la yadurukum kaiduhum shay'a kada ku damu makircin arna bai juta muku da komai sun qala sannan Allah ce bala ku saurara ku jiya in tasbiru wa tattaku idan kuka yi haƙuri kuka yi juriya wa ya atukum min fawrikum Allah zai zo muku saman ku haza yumdidukum rabbukum Allah zai dada muku adadin yawan mala'iku wa'an za su zo su taimake ku yaƙi fa ka'annan nufusa ka ce da ita rayuwa ishtaqqa tana da buƙatuwa ila ma'arifatul khizas za ta san menene a halayen tsoron Allah da ka sa in ka yi su Allah zai taimake ka ga halin da ka ciki ta yahsul biha an-nasru wal falah wanda da samun wannan tsoron Allah na aka samu nasara da babban rabo wa sa'ada da babban arziki zakarat ala hadhihi aya sai Allah ya kawo waɗannan aya ahammul khisalit taqwa mafi mahimmancin ayyukan tsoron Allah allati idza qama bihal abdu idan bawa ya tsaye da waɗannan ayyuka fa qiyamuhu bi ghairiha min babu aula to tsayuwar shi ga wasu ayyukan da ba waɗanga ba su suka cancanta ma a ce ya tsaya wa harashe dacewa domin duk abin da adda matsala ga kuɗi kaga an jarrabi dan adam da kuɗi ya ce ya shi ya tsoron Allah to ka yaba mai da imani duk nan da ka gane mu nan ga wani da an baya kuɗi wallahi ajiye kuɗi yanzu ana gane cewa Allah ne sauka wani da an yi mai ɗan kashiya sai ka ga likaci wani da an gama fai da ƴan wasu ƴan dunkullai to duk sallah gane ka ta mai nauyi to amma a jarabe ka ta dukiyarka a ce ci haramun ga dukiyarka kuma ga kuɗin ga kai naka na wani ya ansa shi ya yadda ya baka ƙari ka ce a'a ya tsaya ma ga halaccinka to kaga sai tsoron Allah na kwarai fa yadullu ala ma qulna su wannan zai gwada mana ga abin da muka ambata annallaha ta'ala zakara lafzu taqawa Allah ya ambaci lafazin tsoron Allah cikin waɗannan ayoyi fi hadhihi al-ayat wa salasal marrat so uku maratan mutallaka wani shudi ya ambace ta kai tsaye a ji tsoron Allah bai bai kaidi ba yace uiddat lil muttaqin Allah ya ce ya tare da waɗannan abuwa don mu Allah wa marrataini muqayyataini wasu ko bi sun zo da da kaidi wata ƙullaha ku ji tsoron Allah kaga an gaya ma wanda za ka tsoro ka ji tsoronsa wani wuri ce wata ƙunnara ka ji tsoron wuta kar ka yadda ka aikata abin da zai kaɗa ka wuta wa ƙaunuhu ta'ala sai Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amun ya kuma su imani kulli ma fil qur'ani min qawlihi ta'ala duk abin da zo a cikin qur'ani da zancen Allah da Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu if'alu kaza aw itaraku kaza ko ku yi kaza ku bar kaza yadullu yana gwada mana ala annal iman huwa sababu da'i imanin da ke bayu shi adalilin da yasa aka kiraye ka wal mujibun wanda imanin shi ke wajabta ma litisara zalikal amru saduwa ga umarnin Allah mara imani ko an ce tsoron Allah shi ko shi ba yi na zalikan na nahyi kuma tsoron Allah ke zaburin da haɓawa nisanta wannan hanin Allah annal imani domin imani huwa tasdiqul kamil ka gasganta dokar ko umarni ko Allah yanke cikakke bima yajibu tasdiqu bihi ga duk abin da ya san wajibi na a gasganta shi almutazimul a'malul jawari wanda imani shi ko nagari idan ya gasgantu to yana wajabtawa lizimta ma gabobi su yi aiki mai imani in an ce sallah ta ba da kumin ina yi zuwa sallah in aka ce min Allah ya hana mai kaza mi za shi hannuwa saboda imanin da agare amma ai ba Allah ya gani ba amma yadda ne na gaske shi ka lizumta mai shi aikata abin da Allah ka so kuma shi ka lizumta mai barin abin da Allah ya so don haka fannin hahun an akalin riba sai Allah ya kiri masu imani ya ce ya hane ku ga cin riba adafan mudaffa lunkin ba lunki a ba kuɗi da ƙari wa hadha huwa ma itadahu ahlul jahiliya wannan abin da al'adar jahiliya ta gada ne su sun tashi da kasuwanci na jahiliya ka ba da kuɗi ran biya sai an ƙara ma wa man la yubali bi awamir shar'iyya duk wanda bai kula da hanahanan umarnin shari'a mi annahu idza halal dainu alal mu'sid na cewa idan ajalin bashi ya sauka game da shi walam sulmin hushe in babu abin da ka faruwa gare sai ka bashi dai abin da ya baka abin da shari'a ta ce amma baka neman ƙari alu lahu ma an yi taqatadi su al'adar jahiliya suna ce ma mutum ko dai ka biya ni bashi na ma alaika min ni abin da aka daka na bashi wa in ma an nuzi da fil muddati ko in ƙara ma kwanuka yanzu madadin ka biya ni yanzu to za ka ƙarawa zuwa kwana kaza na ƙara ma saboda ba ka da su maza amma wa azidu ma fi zimatika ni ko zan ƙara ma kuɗi na yadda ba ka da kuɗi wannan wata na takwas sai wata tara ko goma amma kuɗi na sun tashi daga dubu goma sun koma dubu talatin ko dubu a dubu goma a sha biyar ko sha biyu ko ƙwaƙa ƙara ne wannan ƙari faye da ribul faƙir sai a ɗora haka kan faye tsarin faƙiru mabuƙaci wanda a cikin tsanani bai da ba haɗa su yanzu an ce a ƙara mai don ha a ƙara mai jinkiri sai kama wata dama ta an ka bashi sai ga to babu komai Allah ya kai mana lokaci ko da aka kai lokacin yanzu ba maganar kuma kuɗin ba dai kawai ba da ƙari sama fa yastadafal garima sai wannan mai bashi ya biya duk abin da aka rai wa yalzamu zalika igtinaman lirahatihi hadara sai zama shi wanda ada dukiya ya lazumtu daga ganimantuwa da wani daɗin lokacin da za a biya shi da ƙari fayyas dadu bai zalika a ƙara mai wannan abin ma fi zimmatihi abin da aka biyan wancan talaka Ka ga afa mu za'afa an lunka mai balunkin balunki min gairin nafi'i wa tifa'i <clears throat> ba wani amfani ba wani aiki ba haka ɗai kuɗi suka ƙaru baka sai komi ba wa fiha qawluhu da tunna Allah ka cewa adu'afa muda'afa tanbihu yana faɗa kan suwa ne ala shiddati shana'atil bi takasirihi tsananin kasantar wannan aikin da aka lunkawa wa tambihu da kuma faɗakarwa la ta taharimihi hikimar da ke cikin haramcin da aka sa yama cin riba wa ta harimar riba domin haramta riba hikimatahu daga cikin hikima ta anna Allah ta'ala mana aminhu yayi hani ga cin riba lima fihi min zulmi dan ciki ne akwai zaluntar bayan uwanka wa zalika aujabar Allah aujaba intizar al-musin abinda Allah ya wajauta ma mai akwai idan kana biye mara shi ka jinkirta mai har Allah baka kai kuma Allah shi ma biya lahira wa baqa'u ma fi dhimmatihi min ghairi ziyada kuma wannan abin da aga wuya ne ya zanzu nan ba sai an ƙara mai ba dubu goma na to ka bari nan sai Allah ka dubu goma wa ilzamuhu bima wafaqa zalika da lizinta in an ce a zanzanta mai abin da a sama ga abin da ya doka zulmul muza'afa wani zalunci an ƙara mai fa ya ta'ayyanu alal mu'minin muttaqin don haka ya zan dole ga duk mai tsoron Allah mu'mini tarkuhu ya barcin riba wa adamul qurbanihi kada ma ya kusanci riba li'annahu li'anna tarkuhu min mujibati taqwa domin barin cin riba yana daga cikin abin da kake tsoron Allah wal falahu da samun babban rabo wal munqifi ala taqwa mai tsayawa ga inda Allah zai sai falizalika aqala don haka Allah ce fattaqullaha ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ga aikata abinda da Allah ce ku yi ko ku bari in ku yi wannan la'allakum tuflihu lalle za ku samu ban rabo Allah ka ba mu shiya ku mai ƙara tuna ta wata kunnara ku tsarci shiga wuta Allah ti uidan wanda an ka tana ta lil kafirin ga kafirai bi tarkil ma yujibu duhuliha kar ku yadda ku aikata abinda da ke ta muku shiga wuta min kufrin wal ma'asi wannan aikin shiga wata na kafirci ne ko sabon Allah ala ikhtilafi darajatiha shi dai aikin shiga wata yana sabanin daraja wani aiki ne ya kai kafirci mai kashe wuta wani ku haramun na to ko wani irin aiki kar ka rena shi kaga cewa to dan kana kaza ni yadda da naka lahi na aikaka wuta ka girmama da shiya darajar da kaka aikatawa kaka kankanta ta gwargwadon darajar da ka bari fa innal ma'asi kullaha domin saɓon Allah dukkaninsa wa khususan ma'asir kibar balle manya-manya saɓon Allah ta jari ilal kufri suna kai zuwa kafirci duk lokacin da kana aikata haramun babba kuma kana ganin ba komi ka yi ba sai ka kai gidan kahirci baka gane ka kahirta ba Allah ta'ala samu gane yanzu masu yin zina wani ba kusan sai ka ce mai kahiri ba gahili gahili sai ce wayan kai mai fa'a sai ka ce to mun ka gani mun ga mata muka bada to su ba da maza to kaga shi nashi bai kasance halatta mai an kai da mai zina da luwaɗi wani Allah ya da shiya wani Allah abu ya hushi ba ashe ka ce wai na muka gani ko mu don kare na muna ko mu don ƙasan muna ko don muna kaza ne wannan ba shi ne ba kai girman lehin da wanda ya hana lehin shi kamata shigo zuciyarka <coughs> wanda ya hana lehin ba ni ba ba kai ba ubangijinmu ya hana shi kuma ka san abin da za ka yi duk inda ka gama yawo da ka gida ka sai ka haɗu shi to ji tsoron haɗuwa da Allah da ɗauke da wannan lahin kuma ka bar ganin akwai dama wa ya gaya ma a gidanka da ka fito za ka komawa ka tabbaci ba tabbaci ashe ba lokacin da ɗan adam yake da sakuwar cewa yana da damar in ya ƙara wangalahi in an jima sai ya tuba kila yana cikin lehin kuma ka saka samun labari ba wannan gidan mata mutu ba haka baka ji labarin ba tana sun ta mutu ko wani ba baka ji labarin ba wani ya kama hanya zai na wani wuri yayi hadari kaga in ya mutu a wannan hali zai na wurin sabon Allah ya mutu kan hanya za a ta sai masa gami mun niyya ta idan zai na wurin alkhairi na zai na Allah ya ɗauki mutuwa ta ya mutu da kyakkyawar ne zai na masallaci sai Allah ya kawo tuɓe faɗi ya mutu ai kowa da kai da ni kowa da mai buke mata amma wanda ya kai gidan magajiya ya shiga kofar daki sai ya bigi dangarma daki ya faɗi na ya mutu an ka ce ga ɗan ƙwanƙwacin bakin ma gidan magajiya ai kasan ko kuɗa ko dai sai dai a ce kuɗa ko ko Allah ka sauƙa mana. saboda mi to kawai ka mutu kana da alama ga 'yan uwanka da 'yan iyalinka da kyakkyawar zato gare su ya yi a cika mutu kana yan uwanka wani ɗa ko wani um, ɗan uwa naka duk aka tadda maganar mutuwa ko ya tuno ka sai bakin ciki ya kama shi don yana ya tabbata halin da wani mutu akwai hadari wallahi wani ɗa zai mutu da bakin ciki saboda ya san uba ne ya bar bakin ciki kullum ya tuna habe mai ko ya ce Allah ya gawata sai ya ce to bari in tuna musulmi na amma kasa ya mutu cikin hali haka wata uwa amma wannan farin ciki ɗaya ga 'ya'yanka ai ba ƙaramin alheri na ba balle kai ma ko baka to Allah ya sauka mana <clears throat> bal hiya min khisalil kufri saban Allah yana daga cikin ɗabi'un kafirci allazi a'adda Allahu an-nar li ahlihi wanda Allah ya tana da wuta da musu wa shi ko barin saban Allah yanzu minan nar yana tsamar da bawa daga wuta Allah ka tsamar da wato wai ya buƙafi su khudul jabbar shi ko mai shiga hushin Allah mai saba mu Allah yana wanzuwa cikin hushin Allah Allah shi kare mu Allah ya ce وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون تعالى يساك Allah قبايون الله kira ga Allah subhanahu wa ta'ala na bauta mai shi kadai da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam don samu babban rabon da Allah ya tanada dama bayan da suka yi wannan aiki wa af'alul alkhairi wa da'a ayyukan alkhairi da da'a suna da yawa tujibul rida rahman wa'anda ka wajatar da samun yarda ubangiji Allah mai rahama wadda kulli da shiga aljanna wal husulur rahama da samun rahamar Allah wa lidhalika qala sai Allah ya ce wa adiqullaha bayi kuwa Allah da'a bi ma'ana ku bauta mu Allah da abin da Allah ka san abota mai ku bauta ma Allah da nau'ikan bautar da Allah ka san ai mai war rasula ku yi da'a ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi sallam ku yi bauta ma Allah da abin da annabi ya karantar ku tsayu ga inda annabi ya tsayar da ku ku hannu ga inda annabi hana ku shi na mallaci bai fi il awamir wa mutasaliha da aikata umarnin Allah da saduwa da umarnin Allah wa shtinabin nawahi da ta hannun Allah in kun yi wannan la'allakum turhamun lalle ku za a muku rahamun Allah fa da'atullahi wa da'atu rasulihi da'ar Allah da manzansa min asbabul husulir rahama tana daga cikin manyan dalilan samun rahamar Allah kama qala ta'ala kamar da Allah ta'ala ke cewa wa rahmati wasa'at kulli shay'in rahama ta tayarwaci komai fasa akatubu halin ladina yattaquna amma hazan tabbatar da daga tsoron Allah duk yawan rahamar Allah Allah zai bayar da ita daga matsoransa Allah ka samu cikin matsoronsa wa yutuna zakata bayan da ke ba zaka sun ma'amara ta'ala sannan Allah yake umarni bi atin ila magafira ya ku bayu ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara Allah Allah yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin وجنة أرضها وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الناس والله يحب المحسنين Allah تبارك وتعالى يكي kira ga bayunai ku yi gaggawa ga samun rahamar Allah gaggaruma wadda Allah ta daga da wani irin gida ma teke a aljanna wanda duniya ba wurin aji wannan gida na mutum guda duk duniya ka tara ta ba ta ɗauka gidan mutum guda Allah ka ba mu aljannar ga Allah ce wa sari ubayi ku yi gaggawa ila magafiratin min rabbikum daga neman gafar ubangijinku Allah ka ba mu ikon rayuwa ga aikin samu samun gafararka wa jannatin kuma ku yi gaggawa ga aikin baɗa aljanna wannan aljanna gidanka ardu samawatu al faɗinta faɗin samai da ƙasai wannan gidan guda da an ka ba su an tana da halil mata ilimin hatsoron Allah suwa ne ke samun wannan gida an gaya ma ga tanadin da Allah ya wa gidan sai Allah ya ce to su ma'aikata da wannan gidan waɗannan masu aiki dare da rana don mu dan aljannat allazina yunfiquna fi sarra'i wa dharra wa'anda ke ciyarwa a cikin sakuwa ana cikin annashawa ga kaka da yalwa da jin daɗi kasuwanci na gudana lahiya lumi al'ofis na gudana al'harkuki na tahiya suna ciyarwa su taimaka mu bayan Allah da sun samu a tallafa wadara da lokacin kunci an kai gagara garin kwakiya an shiga gidaje masiba ta yi yawa sababi kama da ƙasa ƙasa an rike ko'ina sababi da sawa kuma suna ɗiba suna ba bayan Allah ya masu arzikin ƙasa ga ya masu arzikin shiyoyin ga kowa Allah ku taimaki talaka wani gida na nan ko abin da aka ci a buwaya abin da aka ci ba wai abin da aka sutura ba ko a aje ba ci kawai amma masu kuɗi kun yi im kun gaza motsawa don allah ku motsa akwai gidajen marayu babu uba ya ɗaga ya bari uwa ga ko ta yi buga buga namiji ta samuwa namiji ma gida ya faskarai da balle mace gida maza sun fara sananda <laughs> sai ka jana cewa to ai dubaru mata ina dubaru suke iyayenmu na da suna da dubaru da yawa a yi in an samu tsaba ya kaɗan a bige ta a yi ta kuɗi da dosa da komi a misa kunu to yanzu ba kushe kun ba babu da geron ga gero kwano ne dubu goma sha wani abu buhu dubu arba'in da wani abu zuwa samsin ko sittin to ka san mu an koyi da muka sayan buhu <laughs> Allah ka sauka mana bongero Allah ka sauƙaƙa mana dawa mu ko da mun ka tashi mu dai a ƙasa mu dawa cewa maka yi wakacin dawa jakai adda da Allah wannan dawa da mun sa dawa zuwa ɗaya muka yi wani ɗauko sai mu kaɗa mu dawaki yau ba ba dauki ba kai ka buɗata babu ita <coughs> Allah ka sauƙaƙa mana bayan Allah ga da ya taimaka mu bayan Allah shatin can da al'umma ga da ka taimakawa ya sake da sauki Allah ka kara mai arziki Allah ka kara buɗa mishi Allah ka kara mu dukiya ce albarka duk wanda suka yi koyi da shi ya suka aikata ko gwargwadon halinsu ba sai ka yi baka gama gari a shiyar ka gwargwadon abin da Allah ya baka in mutum uku ka sauƙa mu Allah ya sa a ƙarshen ka maƙwabta da talakawan unguwa da 'yan uwa su da sun san Allah ya baka sauƙa ko baka ba su a kyauta ba irin wanga bawan Allah da ya saki buhun kwanan gada aka sai dubu ɗaya da yan dubu biyu da yan kai ya ce a to gashi dubu ɗaya buhun kwanan masara dubu ɗaya da wani abu ya ce ɗari biyar a ya sauƙa don Allah masu kuɗi ku shiga ga suna tashi ko Allah ku ɗan taimaka ku buɗa da yawa ba a riƙewa kai ɗaya ka ci muna da haƙƙi wallahi ko kun sani ko baka sani dukkan taku ta ku dawa har da mu muna da haƙƙi ciki wallahi ku hisuwa ku hisuwa don girman Allah wallahi mace aiki. gidaje ya kai gagara Allah ka sauka mana Allah ka mana sauƙi da gare ka Allah ka mana doki kuma har yau bayan da ka san waccan aljanna wadda a haɗin ta samai da kasai Allah ce wal kadhimin al gaida masu haɗewa hushi an yi ma an cuce ka kana da ikon ramuwa in na baki na kana da bakin ramawa in karfin iko na kana damar ka karya ko ba gaba amma ka ce kaddan ne kai ta mutum ne ka san mun kasa gaba mu iya faɗa ba isa faɗa mu ka zama faɗan Allah ya ɗebe mu wani alwaka aka cewa ka haisan kai faɗa da wanda ka shi ya ƙarfi ka gwada mai katul matsayi ba shi a faɗa ba faɗa wanda kuna ganin ɗaya kuke da kai da shi ya ko wanda ya ganin muna ko mun yi za a yi sai ka gwada mai kai ku kana haɗa da shi kana ta talaucinka ku kai kaurawa mai sai ya buɗi mace ta ce wallahi na gano dan bala'i na shi to ka ji haɗa amma wanda ka karhi nai dan kasa an tsare shi an kashi ɗan sanda an ba kashi to ka haɗa ka dai zalunta yi amma haɗa mai karhi. mai karhi wanda ganin babba ne shi zalunce ka gwada mun karhe isa ka cika ko wallahi sai ka bi hakin kai in ya juya shi ka dawo da kai ne ashe gobe ko ba da hada da kaya to kuma jibi ko yana hajin taba wani talaka to ku ko talakawa in azzalumai na cutar ku barce kuma su ga Allah ba ha tsoron Allah gwada akai isa tsoro ɗaya ka yan da yan sanda in dai kaya da gaske ka tsayin kaɗai duk burgar da za a yi dawa za a yi ka kihe kar ka damu da a gobe a dawo jibi kihe ka tenan ka ga an yi waƙi takardarka ka tenan ka je an yi waƙi takardarka na bo nika shekara kusan shekara guda ana ganin ba a komai da ce wurin bai baɗakka ita ce ba an kai a ƙyale ni miza a yi haka gaba na mai ofis ya ce ah, Allah ƙyale shi miza shi yawa bai san haruna ba da ni fara zuwa hukumar raya sai an ka tawo an ka sai sun ka ce to Allah mu ba da lokacin su in ce kale su ai guda ma takarda na kasa in samu gare ka yabban takarda sai da kwamishinan ɗan sanda daga hukumar raya an ga gama da ɗan kwamishinan an ga takarda kwamishinan hukumar raya an ga ce ga kwamishinan sanda ka gare ka ga na hausa shiga ko to in ban ta hukumar raya ba dare ne ta yana kwamishinan ana ba da gani ne faɗa baka ya bude da aka bugun katta wallahi an kaba mai ƙarfi sai ya tunkuda ya ce wallahi bai komawa Allah ta Allah ya samu gani to a zan haɗa hushi wanda ka ya hu ƙarfi da Allah in yi ma mai sai ba komi ba ka yi ƙarfi ne ta ko'ina Allah ya samu gane masu san aljanna wal afi da anan nas masu afwa ga mutane an zalunce su ce na yahi ba babu komi ba na yahi hallahira Allah ka yahi mana wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautawa bayansa Allah ka ba mu ikon kyautawa Allah ta'ala wa amara ta'ala Allah yake yake umarni bi musawa abin bi musa'arati da gaggawa ila maka zuwa neman gafar Allah wa idrakil jannati da neman riska samun aljannata allati arduha as-samawati wal ardi wadda fadin samai da kasashi a fadin aljanna guda wa kaifa bi duliha wanga fadi an ga yamma fadin sama da kasa duniyar sama da kasa hada ta gidan mutum guda to tsawon ta kaji shi ba ka iya tsaya ka tafi kenan Allah allati adda Allahu lil muttaqin gidan da Allah ya tanadi da masu tsoron Allah hum ahliha sune ma'abutan aljanna wa a'malut taqwa hiya mawsula ilaiha to ayyukan tsoron Allah su ka sadar bawo ga shiga wannan gida fa su ma sifar muttaqin sannan Allah ya sifanta mana waɗannan da ke tsoron Allah wa amalim da ayyukan su fa qala ti alladhina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i masu ciyarwa fi usrihim cikin tsanani wa yasalu cikin kuma yalwa in asaru aksaru in suna cikin wadata su yawaita mini ciyar wasu. wa in asaru in suka matsu abin ya rage lam yahqiru ba su walakanta bil ma'ruf shay'an aikin alheri ko dan kadan na can da buhuwa suka rabu yanzu ku akaba rabin ku dan kwano kwano na dan mara dan mara dan matalakawa Allah ka ba mu iko walau qalla ko kadan ne wal kadhimin al gaiz masu hade hushi idza hasala lahum min ghairihim asiyatan tujibul gaizi idan wani ya fasa musu wata cutarwa wadda ka wajautar da sa haushi wa huwa imtila'il qulubil milhaqin shine zuciya ta cika da damuwa mujibul intiqami mai sai wajabta ma kai uquba bil qawli na magana wal fi'l ko aiki wa haula'i la ya'maluna bi muqtadad daba'il bashariyya wannan ba su aiki da abin da dan adam yake ciki ne kai ma kai mai a abal ya kazmuna ma fi suna danna abin da cikin zuciyarsu min al-ghaydi nahushi na yasbiruna ala muqabalatin musi'in ilaihim kuma suna hankuri ga dukkan mai fuskanta su da mumuna. abu wal afina anan nasi masu afwa ga mutane yadkhulu fil afwa min anan nasi yana shiga afwa ga mutane afwa an kulli ma asaa ilayka bi qawlin kai afwa ga duk wanda ya munana ma magana ko au fi'ilin ko ga aiki wal afwa ablaga min al kazmi a ce ma kai afwa ya hi kurewa da abin nan daga haɗe hushi li'annal afwa talkul ma'khusatin ma as-samahati domin in an ka ce kai afwa shine ka barin kama shi da kowane irin lehi tare da kuma yafuwa akan wannan abin da aka yi mara kyawu wa haza inna ma yakunu mimman yatakhalla bil akhlaqil jamila wannan abu yana faruwa ne ga wanda ya kawato ga ɗabi'u kyawawa wa takhalla ala akhlaqil razila kuma ya yi nisanta ga dukkan ɗabi'u mara kyawu wa mimman ta jirin ma'allahi da wanda ka san zama tare da ubangiji Allah kasuwanci ubangiji Allah wa afa an ibadillahi yana afuwa ga Allah bayan Allah wa rahmatu bihim da yin tausayi gare su wa ihsani ilaihim da kata zuwa ga bayan Allah wa karahatul husuli sharri ilaihim bawan Allah na gari yana gudun duk abin da ka sadar da sharri zuwa ga bayan Allah wa ya'fu lahu anhu sai Allah shi afa gare wa yakunu ajruhu ala rabbih karim mai yan afuwa ga bayan Allah sai ya zama lada ta tana wajen Allah mai girma shi zaka biya da kai ne la ala abdul faqir ba wajen bawa za a baka wani faqiri mi ba zai ma kama kala ta'ala kamar da Allah ka cewa faman afa wanda ya afuwa ga zaluncin da an kai mai wa aslaha ya gyara wa ajruhu alallahi sakayya ta tana wajen Allah thumma zakara halatin a'ammu min ghairiha sannan Allah ya ambata mana wani hali na bawan Allah da kasan aljanna hali mafi girma he da wancan da ya gabata wa ahsana mafi kyawu wa ahala mafi dukaka wa ajalla mafi matsayi wa hiya ihsanu shine ka zama mai kyautatawa fa qala ta'ala Allah ta'ala ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son bayan da kyautawa bayan su wal ihsanu nau'ani mallace shi kyautawa kashi biyu ne ihsanu fil ibadati fi ibadatul khaliqi kyautatawa a cikin bautar ubangiji in kana bautar Allah kyautata ta wa ihsanu fil makhluqin da kyautawa ga bayan Allah fal ihsanu fil ibadatil khaliqi abinda a kyautawa ga bautar makalici fassarha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fassara mana ita bi qawli inda kace anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauci Allah ka ce ga ka ga Allah kana gani ne in ba ka ganin Allah Allah yana ganin ka wa amma al ihsanu ila al makhluqin amma kyautatawa ga halittun Allah wa huwa isalun naf'i ka sadar da alkhairi addini na addini wa na duniya ilaihim zuwa ga bayan Allah ka yi dukkan hanyar da za ka yi ka taimaki bayan Allah ga addini ko ga rayuwarsu wa dafa shada dini wa dunuwi kuma ka tunkuɗa kowace irin cuta ta addini ko ta duniya an hungare su fa yadda fi zalika hina shiga cikin wannan amru bil ma'arufi ka zan mai horo da alheri kana karantarwa kana wa'azi kana shiryarwa ko ga titi ka ga yara na banna ka hana wa nahyi an munkari da hana bayan Allah ga munkari wa ta'limul jahilihim da sanar da wanda bai sani ba wa wa'az gafilihim da yin wa'azi ga wanda ya barkana wa nasihati amatihim da yin nasiha ga gaba ɗayan su wa hasidin kibancin su wa sa'ifi jam'i kalimatihim da yin kokari ga ka hada kan musulmi wa isali sadaqati wan nafaqati wajiba wal mustahabba ilaihim da sadar da ciyarwa da sadaka ta wajibi da ta mustahabi zuwa ga bayan Allah ala ikhtilafi haliha gwargwadon halayen kowace ta ta mustahabi ka ciyar da ita a lokacin da ya dace ta wajibi ka ce ta lokacin da ya dace wata ba wani awsafihim amma bambancin su suna na nasifofi ta wajibi ba ita ke da wannan ba fa yadkhulu fi zalika yana shiga cikin kyautawa ga bayan Allah bazalin nada ka zan mai yawan kyauta wa kaffal adha ka zan mai kamewa ga cutarwa wa ihtimalul adha ka zama mai ɗaukar cutarwa bayan Allah kama wasafa Allahu bihi na fi hadhihi alayat kama yadda Allah ya sifanta ma tsoron Allah cikin wannan aya faman ƙaba bi hadhihi umur dukkan wanda tsaye ga wannan al'amurra da wannan ayoyi suka taru daga suka taru aka sa faqad qama bi haqqillahi wa haqqi ibadihi ya bayar da haƙƙin Allah kuma ya bayar da haƙƙoƙin bayan Allah yanzu hina ne sakamako da Allah Allah kuma zai biya ne Allah ka ba mu ikon cikawa dukkan abin da muka je a cikin wannan aya Allah ka sauƙe mana aiki da ita Abin da muka yi sawaba Allah ka ba mu lada kurakuri Allah shi gafarta mana bukatun mu kana bayan Allah shi biya mana haɗo mu daga mu Allah ka sanya mata albarka damuwa mu ko kowace irin bangare Allah ka yaye mana kuncin rayuwa da aka fama da shi a cikin ƙasar nan Allah ka yaye mana Allah ka sauƙa mana ita Allah ka kama ɗauki daga gare ka Allah ka cece mu ga hannun azalumai Allah duk ƙasa ga wanda bai san sauƙi gare mu Allah ka jaye mana shiya Allah duk wanda ka san kawo sauƙi gare mu Allah ka kama mana shiya Allah ko juyin mulki zai kawo sauki Allah ya kawo na shiya Allah duk abin da zai kawo sauki kasa ga Allah ya kawo na shiya Allah ya kawo na shi kowane iri na Allah ka kasan shi ta kowace hanya ta kowace huska ta ko ina zai taho in dai sauki ga zama ga talakawa Allah ka san shi Allah ya kawo na shi da Allah ka taimake mu da taimakonka ka agaje mu da agajinka ka yi mana fatahi da alkhairi ya rabbal alamin Allah ka bai mu dukkanin bukatunmu yan umar daga cikin damuwa da gidaje da asibiti da marasa lahiya Allah ka ba su lahiya ka sa zama ka fara gare su mu da an rayu Allah ka azurta mu da ayyuka kyawawa uwaye marayu da matattu ubangiji Allah ka gafarta musu Allah ka yi mana kyawun karshe ya'yan da ka ba mu Allah ka shirya mana su aka sunna annabinka sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu da an rayu mai duka wannan nauyin karatu Allah ka saka mai mace alheri subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka